ilmi ainihin yin ruka yana karya asirin da aka yi wa mutane ta hanyar alkur'ani to ya halatta ya koyi hanyoyi yadda ainihin ake yin sihiri din don in an kawo mishi ya san yaya aka yi wannan sihirin yaya za a yi a karya shi don sihiri din kamar yadda zamu zo ni bayani insha Allah iri iri ne ba iri ɗaya ba ne. za a iya ɓullo maka ta inda baka akwai wanda za a binne shi akwai wanda za a watsar akwai wanda za a yi jikin tufafin mutum akwai wanda za a ba mutum ya ci akwai wanda za a yi jikin takalmin mutum wani jikin zobe wani jikin agogo wani a sa a man shafawa wani a turare wani kuma sai a yi wa matarka asiri ko a yi wa mijinki asiri wani kuma ma asirin aka tashi za a haɗa shi da abokinka ne kawai wanda aka san kullum gari ya waye za ku gaisa ana son a yi maka asiri ka tsiyace duk abin da ka samu ba zai albarka ba sai a yi asiri sai a haɗa da wani abokinka wanda an san kullum ka fito gari ya waye sai kun gaisa duk sa'an da ka gaisa da shi din nan da safe to duk abin da hannun nan naka ya taba a wannan wuni baki daya zaka neme shi ka rasa to a ƙarƙashin wannan ashe akwai bukatar kenan wanda zai zama yana aikin karya asiri ya zama ya ƙware akan waɗannan al'amura din to shi yasa ake samun irin waɗannan da suka shiga cikin wannan harka da ka sai a ta kawo mara lafiya a ce ai an kai shi wurin wani ne ya rikita shi ya yi mishi karatu ya rikita shi ya rasa yadda zai iya kori aljanin ya rasa yadda zai ya kuma karya sihirin saboda haka wani sai ce a tafi wurin likita idan mutum yana tare da aljani jikin shi idan ya sha magani na likita ko magani na gargajiya ko aka yi mishi allura wata cuta kuma za ta biyo baya misali makonni biyu da suka wuce akwai yaro da aka dawo da shi wanda yake kamar yadda zan zo in bayani insha Allah a ƙarshe na irin sharuɗa da matakai da muke bi lokacin da suka zo da yaran muka yi mishi karatu muka bada kasar na karatun qur'ani muka ce aje a cigaba da sa mishi muka ce amma lallai idan da layu da yaran yake da su duk sai an kama su an kona su da sauran sharuɗa waɗanda za mu zo mu bayani akai waɗannan ainihin layu sai shi uban ya ce lallai su suna da layu amma ba za su kona layunsu ba don dama ba shi ya kawo shi ba na ce to ba za mu iya lamunce musu cewa yaran su zai samu sauki ba saboda wannan hanya ce qur'aniyya hanya ce ta yi wa mutum magani ta hanyar ƙur'ani ƙur'ani kuma yana ainihin inkari yana ana waɗannan layu da guru da makamantansu na ce kuma babu mamaki daga yanzu ɗin nan an ji an ci gaba da samun shi kasar zazzaɓi mai tsanani zai biyo baya amma a ji tsoron Allah a ƙona layun nan idan zazzaɓin nan ya biyo baya kada a kai shi wurin likita kada a bashi magani kada a yi mishi allura a dawo mana da shi mu sake zuwa mu mishi karatun Alƙur'ani. ganin cewa ba su ainihin ƙona waɗannan layu ba da jikin yaro ya zuge sai suka yi asibiti da shi suka je aka yi ta tsira wa yaro allura yaro jini yana ƙara tsotsewa ana yi mishi ƙarin jini ana duk aka yi ƙare-ƙare da za a iya haka kamar yadda nake faɗi wannan yaro da suka ga abu ya kici ya ki cinyewa daga asibiti sai suka dawo da shi da suka zo suka dawo da shi na ce ya aka yi ta ce sun kai shi asibiti ne an je an yi ta mishi tsarin jini an ta mishi allurai na ce to da farko dai na ce kada a kai shi kuma layu din nan kun kone su suka ce a'a na ce to na ce ina zuwa in je in dawo kafin dawo yaro ya mutu to da farko tukuna ko da zan yi magana akan waɗannan abubuwa daga ƙarshe insha Allah yanzu wannan laya ta yaro in tana da amfani mai amfanin ta tun daga shi cutar da bata saki yaron ba kuma yaron ya mutu kuma yanzu da yaron ya mutu wa laya za ta yi amfani ba shi aka yawa ba ma sai mutum ya zo kana da layu to in kana da layu sai ka kone su laya sai ya kona laya eh laya baka san hadarin ta bane hadarin ta na farko manzon Allah ya ce shirka ce faka ha sharran mun fahimci wannan hadari na biyu mutumin duk da yake da laya babu yadda za a iya karya mishi asiri ta hanyar karatun alkur'ani mutumin duk da yake da laya malam da Allah ka yi haƙuri mutumin duk da yake da laya babu yadda za a yi ko an fara mishi karatu aljani ya doke shi ba zai magana ba sai ta kakari nan sai dai gaji da kakarin shi ya tashi amma aljanin ba zai magana ba kuma ba zai sake shi ba idan asiri ne kuma ba zai karye ba sai ke an ce maka laya ba kyau ka ce wai za a yi maka izala a ba izala ba ce addinin musulunci ne yace laya babu kyau layan nan ta Alkur'ani ce ko ko laya ce wadda aka hada da tsafe tsafe ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace inna tama'im ya ce dukkan laya a can wajen ruka an samu hadisai da suka halatta wani nau'i na ruka amma nau'i na laya babu wani hadisi da aka samu ya halatta layan nan ta alqur'ani ce ko ta addu'o'i ce baki ɗaya babu wani hadisi da ya keɓanta haka don haka al'amru ala itlaqihi al'amarin yana nan kamar yadda manzo Allah ya sake shi kai tsaye cewa laya din shirka ce cewa malam wani ya ce la ba'asa la ba'asa a'a magana malam wani Allah ya gafarta mishi amma magana annabi ita ce a bar dauka sallallahu alaihi wa sallam to saboda haka a takaice dai bai halatta ba a koyi ainihin sihiri saboda kafirci ne sai dai kamar yadda ne bayani ga wanda matsalar karyawa wani asiri ɗin ta kama to wanda ya zama mishi larura ne na wajen ainihin cikon aikin shi to ya halatta wannan a takaice kenan sannan sai bayani dangane da bambanci tsakanin sihiri da karama da mu'ujiza saboda waɗannan abubuwa suna rikidewa wasu sukan kasa bambance su sihiri dai shine mun yi bayanin shi wata hanya ce da bokaye ko 'yan dabo za su haɗa kai da aljanu wajen ainihin yin wasu su dabaru ko wajen cutar da wani ɗan adam ko makamancin haka wannan ainihin kafirci ne karama kuwa tana faruwa ne ga wani bawa daga cikin bayan Allah wanda yake bin alkur'ani da sunna kuma tana faruwa ne ba tare da shi kan shi ya bugi kirjin cewa za ta faru ba sai dai ga abin ya faru kawai wannan shi ake kira karama shi yasa idan mutum wali ne na gaskiya ba cewa zai fa, zan iya sa iska ta ɗauke ni ta kai ni makka ko zan iya sa hadari ya zubo da ruwa wannan ba karama ba ce duk sanda aka ga mutum yana haka wannan sihiri ne yake idan ba sihiri yake ba wasu ainihin shaidanun aljanu suka daure mishi gindi amma karama babu tahaddi a cikinta babu ka bugi kirji ka ce kaza zai faru kuma ya faru wannan shine abin da zamu zo mu magana na mu'jiza mu'jizar annabawa kenan annabi ne zai bugi kirji ya ce kaza zai faru ko kuma a ce mishi in kai annabin Allah ne kaza ya faru mana sai ya tashi ya roki Allah ko kuma nan take sai Allah ya saukar da wannan abu ya faru to wannan mu'jiza kenan ga annabi ga wanda yake bawan Allah mai bin Allah in ya faru haka shi kuma sai a ce ya zama ainihin karama amma ba bugun kirji zai ba abin zai faru ne kawai ittifaqan sai ainihin al'amarin ya faru shi kenan ba tare da ya nemi wannan abu ya faru ba sai a ce wannan ya zama karama to amma an aka gan shi cewa ba bawan Allah ne fasiki ne wanda yake saban Allah kuma ba sihiri yake ba aga irin waɗannan abubuwa sun faru a hannun shi wannan kuma shaidanu ne suke agaza mishi haka take faruwa shi kuma wannan sai ainihin a ce istidraji ne Allah yake mishi ma'ana Allah ya sakan mishi ta lalarye ta wannan ainihin zurfi cikin kafircin shi ne dan ya kama shi daidai a ƙarƙashin wannan shi yasa na taho da wannan littafi kitabul bayan wannan littafi na al'imam al-baqilani ne yana bayani akan bambanci tsakanin sihiri da mu'jiza da karama da kuma rufa'ido da bokanci da makamantan waɗannan abubuwa duk baki ɗaya wannan malami ya tattauna waɗannan matsaloli ɗaya bayan ɗaya ya ce kaza shi ne kaza ga bambancin kaza da kaza rashin iya bambance waɗannan abubuwa ɗin shi ya haddasarwa da mutanenmu suka zo in ce ana magana da aljani sai ce bokanci ne saboda bai san mu'jiza ba bai san karama ba bai san isti'ana ba bai san istidradi ba sa'an nan kuma bai san abin da ake kira bokanci ba ko sihiri rashin sanin waɗannan abubuwan baki ɗaya shi yasa sai suka zo suka ainihin cuɗa hanya ta alkur'ani da hanya ta shirka suka ce duk baki ɗaya bokanci ne to shi yasa makon da ya wuce na kawo mana misalan abubuwan da za ka bi ka gane cewa wane boka ne ba malami ne na magani da alkur'ani ba duk sanda ka je wurin mutum neman magani ya ce ya sunanka ya sunan mahaifiyarka wannan boka ne kar yi mu'amala da shi duk sanda ka je neman magani wurin mutum ya baka laya boka ne duk sanda ka je wurin wani mutum neman magani ya dauko na hatimi ya baka ya ce a je a binne ko ya baka ya ce a rinka rubutawa a sha duk waɗannan bokaye ne ko ya baka wani garin magani ya ce a rinka zubawa a wuta ana yin turare duk waɗannan baki ɗaya bokanci ne a cikin addinin musulunci ta iya yiwa ka yi mamaki yaya kuma a je a bada hatimi a rubuta kaza a rubuta kaza duk waɗannan hatimai mun kawo tarihin su asalin su daga ainihin shaidanun aljanu suke waɗanda suka kaga suka danganta su ga annabi Suleiman ya ce hatimin annabi Suleiman hatimin kaza hatimin kaza duk waɗannan abubuwan kafirci ne ba addinin musulunci ba amma saboda baka san addinin musulunci ba baka kuma san kafirci ba ba za ka iya bambancewa ba sai ka ji abin da kai kana ganin wannan musulunci ne ɗari bisa ɗari kuma an ce wannan kafirci ne Allah ya kiyaye wannan kenan bayan wannan sai kuma bayani wanda muka alkawaranta tun makonni biyu da suka gabata cewa za mu bayyana nau'o'i na ainihin sihiri din wanda yake kusan wannan da shine za mu rufe ita wannan muhabara ta mu insha Allah ta'ala nau'o'i na sihiri kamar ainihin yadda na yi bayani a cikin farkon shimfiɗar da na fara cewa za mu magana akan nau'i tara ko kuma zuwa goma ko sha ɗaya da farko akwai nau'in sihiri wanda ake kira sihiru tafriq sihiru tafriq ma'ana a yi wa mutum asiri don a raba shi tsakanin shi da wani masoyin shi ko dan uwan shi gwargwado yadda zamu zo mu bayani wajen nau'o'i na wannan sihirut tafriq Allah madaukakin sarki ya tabbata mana da cewa sihirut tafriq din gaskiya ne wannan ya tabbata ainihin a cikin alqur'ani inda Allah madaukakin sarki ya ce wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr wa ma unzila ala al-malakaini bi babila harut wa marut وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وأن آياتنا انا nan سوره البقره suratul baqara a wannan aya makonnin da so gabata mun fassara ta a الشاهد أتكنت شيني عند الله مدعوك تنسر كيكي تيوا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ma'ana ba a saukar da wasu mala'iku ba waɗanda suka rinka koyar da sihiri balle ma su koyar da irin sihirin da zai sa ainihin araba mutum da matan shi ashe akwai nau'in sihirin da akan yi don ainihin araba mutum da matan shi to wannan shi ake kira sihirin tafriq qur'ani abin da yake kenan game da wannan nau'i na sihiri akwai hadisi sahihi kuma a cikin sahihi muslim a cikin kitabun salam wanda annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda jabir ya bamu labari annabi ya ce kullum gari ya waye iblis yana da ainihin runduna yana da kuma gado a kan teku sai zauna a kan wannan gado nashi na sarauta sai kirayi waɗannan ainihin runduna tashi ya ce yau duk wanda ya je wani aiki na bajinta to zan ƙara mishi girma kuma zan ɗaukaka darajar shi sai su fita in gari ya kenan idan yamma ta kowa zai zo ya kawo sakamakon aikin shi da ya je mummuna wannan ya ce tun da na haɗu da wane da wance ban gushe tsakaninsu ba sai da na sa ainihin suka yi zina sai ce tashi ka ba mu ba kai komai ba za su tuba Allah ya fi musu wannan ya ce da na tasa na gaba sai da na ga ya ci dukiyar haram yace ta shiga ba mu wuri in Allah ya nufe shi da ya tuba sai ya tuba kuma ya mayar kuma Allah ya yafe mishi kowanne ya kawo mugun aikin da ya sai iblis ya gwasale shi sai wannan ya zo ya ce ni kwa da na shiga gidan wane da wance ban gushe ba sai da na ga cewa ina ta ainihin hada su fada ina ta hada su fada har sai da ya kai ga ya sake ta sai iblis ya ce anta anta kai ne kai ne ma'ana kai ne ka cancanta kai ne ka cancanta da ai maka ainihin karin girma din haka ce sai ya rungume shi ya ainihin sumbance shi sai ainihin daura mishi rawani na karin girma to wannan ainihin hadisi yana tabbatar mana da cewa ashe akwai sihiri na tafrik din akwai sihirin da ainihin aljani yakan ainihin shi da kanshi ya raba tsakanin wani da wance ko kuma wani ya sa shi ta hanyar sihiri bayan mun ji cewa wannan ya tabbata cikin qur'ani da sunna cewa gaskiya ne haka yakan faru sai bayani akan nau'o'in shi irin wannan sihiri din na farko akwai at-tafriq bainar rajuli wa ummihi akan yi wa mutum asiri don araba shi tsakanin shi da uwar shi ya zama ganin ta ma baya son yayi sai kuma at-tafriqu bainar rajuli wa abihi akan wa mutum asiri don araba shi ainihin da uban shi sai at tafriqu bainar rajuli wa akhi akan wa mutum asiri don araba shi tsakanin shi da dan uwan shi sai kuma at-tafriqu bainar rajuli wa sadiqi akan kuma ya asiri don araba mutum tsakanin shi da abokin shi sai at-tafriqu bainar rajuli wa sharikihi fi tijara aw gairiha wani akan yi mishi asiri a raba shi da mutumin da suke hudda kasuwanci ko mutumin da suke aiki ofis tare ko wani abu makamancin haka sai kuma a tafriqu bainar rajuli wa zawjatihi akan kuma yi wa mutum asiri dan a raba shi da ainihin matar shi wa hadha an-naw'u aktharuha ah, wa aktharuha intishara wannan nau'in shine yafi ainihin yawa kuma shi yafi hadari kuma shine yafi yaduwa ainihin a cikin mutane a yi wa mutum asiri dan a ga cewa an raba shi da matar shi tare da cewa waɗancan nau'ukan duk sukan faru a yi maka asiri don a ainihin raba ka da wurin aikinka wurin aikinka ne kana so kiri-kiri amma sai a zo fuja'atan sai a maka asiri rana ɗaya sai ka ji cewa daidai da sunan wannan ma'aikatar baka son ka ji zaman ofis ɗin kuma kana zama sai ka ji ya dame ka nan da nan sai ka rubuta cewa kai zaka bar aiki to duk haka tana faruwa to wata hanya za mu bi mu gane cewa wane ɗin nan an yi mishi asiri ne don raba shi da matar shi ko wancan an yi mata asiri ne don ainihin araba ta da mijinta to akwai hanyoyi waɗanda za mu gane haka hanya ta farko shine nan take a ga halin da mutum yake ciki ya canza daga ƙaunar wannan mata da yake ya koma yana ƙin ta ƙiyayya ta inna naha ko kuma daga son da ita take mishi a ga ta juye tana ainihin ƙin shi ƙiyayya wadda take babu ainihin abin kwatance game da ita hanya ta farko kenan suna zaune zaman lafiya rana ɗaya kawai sai aka ga wata irin ƙiyayya ta taso wa ɗaya daga cikinsu to sai a ce akwai sihirin tafrik a tsakaninsu na biyu kuma sai ainihin yawan kai karan juna wannan nan da nan yace an yi mishi kaza wannan nan da nan yace an yi mishi kaza na uku sai kuma rashin karban hamzari duk abin da ya mata in ya kawo mata uzuri ba za ta karba ba duk abin da ta mishi in ta kawo mishi uzuri ba zai karba ba dole kawai sai dai ta dauka akan cewa shi fa mai laifi ne dole kawai sai dai shi ainihin ta dauka ya dauka akan cewa ita mai laifi ce sannan abin da bai kai ya kawo ba sai ya ainihin hada tsakaninsu abin da bai kai su faɗa ba sai su faɗa mummunan faɗa sannan sai ya zama shi namijin sai rinka ganin matar shi da mummunan ainihin sifa ko kuma ainihin ita matar ta rinka ganin mijinta da mummunan sifa a hakikanin gaskiya ko da matar shi tana da kyau sai rinka ganin ta da muni ko da mijinta yana da kyau sai ta rinka ganin shi da muni wanda a ƙashin gaskiya shaiɗanin da aka wakilta wajen wannan sihiri shine yake zuwa ya muna na fuskar ainihin matar sai shi mijin ya rinka ganin ta da wani irin muni yana ganin ta ainihin ba ta da kyau ba ta da sifa duk duk adanta da wani abu nata sai ga cewa ba ta cancanci da ta zama matar shi ba dan me dan ya ga ya raba ainihin tsakanin su Allah ya kiyaye to haka kuma matar sai ainihin ai mata asiri wani lokacin sai ta rinka ganin mijinta a surar wata dabba ne ban tsoro mijin yana shigowa ɗakin ko gidan wata ma sai ta saka ihu zaki za ta gani kawai shi kuma yana shiga ɗakin sai ga kura bai ga matar ba irin wannan shine sai a rasa yadda za a yi nan da nan sai a ce an raba aure waɗannan abubuwan suna faruwa ne kamar yadda zan zo in yi cikakken bayani wasu 'yan matan su suke jawo kansu ke ɗaya kin san mutum ɗaya za ki aura amma samarin ki goma wannan ya zo ki karɓi kuɗin shi ki je ki sai ki bari kallo wannan ya zo ki zai ki zai eh, kafi kallo duk ki tara eh. tana ta manna ta ci kuɗin mutane to ba dukkan mutanen nan nake da imani da Allah ba wani wallahi ba Allah ya isa zai miki ba wani sai shi wurin boka ana ɗaura aure yana zuwa shi kenan sai mata asiri sai ce aje a zauna gidan mijin mu gani tana zuwa shi kenan mai gida ango ya shigo ana munna duk an gama fati jama'a sun watse ba zai mu ga shigantaka ba dan tsiya an ce in kun yi aure ga yadda sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ranar farko din nan ka sa ta ce alwala kai ma kai alwala ka zo da wani abu wanda yake na ci nono ko madara ko nama ko wani abu haka sai ka zo da shi sai ka sa ta sai ta ainihin tsaya a bayanka sai ku yi ainihin zaujaini ka yi ainihin sallah raka'a biyu ta jika a baya sai dai idan ita tana haila sai kai kai wannan sallah sai ka juyo ka wa'azantar da ita ka dafa goshinta ka yi mata addu'a اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت وخير ما جبلت جبلتها عليها وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليها haka ya Allah ina roƙonka duk alherin da wannan ya ta zo da ka haɗa ni da ya Allah ina roƙonka tsare ni daga sharrin da wannan ya ta zo addu'o'i makamantan haka sannan kai mata nasihohi na zaman aure sannan wannan abu da ka zo da shi ka fara ɗauka ka ci sannan ka sa ta ci ba kawai ka ce ta ci ba ba su san addini ba sai ka ɗauka asiri kai mata sai kai ka fara ci haka annabi yayi sai ka fara ci sannan sai ka bata sai ta ci in aka zo saduwa Allah bismillah Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana idan aka gama saduwa din nan a zo ainihin ayi wanka ayi duk abin da addini yace a'a ana daura aure shikenan sai a tafi GRA sai a je sai a kama wuri a yi fati a yi fati a hole a sa a bidiyo a sa a gidan talabijin wasu saboda mukami fa wai a gidan talabijin ake zuwa a sai fili a sa musu sha'aninsu na aure sai an gama wannan baki daya shi kuma wancan mugun saurayi yana nan ya yi targetin ɗinku ku gama inna rabbaka bil mirsad duk ku gama baki daya yana nan yana dakatawa ba dai taro zai watse ba ai za a koma ko daga kai sai ita karfe ɗayan dare tana shiga ɗaki sai ta saka kururuwa lafiya ta ga zaki shi ne sihiru tafrik duk yadda za ta yi in ta ganka kai gudu take ba ta son ku haɗu ba ta son ta ji muryarka ba shi kenan dole a kashe aure duk dubu hamsin da miliyan kaza da ka kashe sun kaya asarar sai shi yasa yan mata sai ku ji wannan da kyau mafiyancin abin da yake faruwa kenan idan bai samu nasara ba wannan shaidani wajen wannan tafrik wajen ya raba su to sai ya zo sai ya saka mata rab kamar yadda za mu zo mu bayani mijin yana zuwa zai sadu da ita sai ta faru da ɗaya daga cikin ainihin rab wanda za mu bayani ko ya ji farji ya toshe ko kuma ya ji ta kamar tsohuwar mace ko kuma ya ji ta ainihin gatanan wato gaba ɗaya ta yadda ainihin ya sadu da ita ko kuma ya zo yana saduwa da ita ɗin yana saka azzakarin cikin farjinta yana saka sai mani ya fita sun asal qadar ko kuma ita gaba ɗaya sai ta zama gata nan kamar tsumma ba ta da wani karfashi haka shikenan duk aikin kuɗin da kika ci ne ci bari kallo dai gasu ne miki kyalli a ɗaki amma kuma ba za ki zauna lafiya a gidan miji ba shikenan ba Allah ya kiyaye idan haka sai a ji tsoron Allah a kiyaye waɗannan abubuwan amma kowanne saurayi ya zo a karɓe kuɗin shi a karɓe kuɗin shi in ya zo kawai in kin san bai miki ba kawai shikenan kaka sake zuwa amma wata sai ta samari talatin fa wasu a ce ai farin jini ne ai mu jinin mu na da fa shikenan jinin ku zai kanshi ne <laughs> to nan yana daga cikin alamomin da ake gane mace ta faru ta kamu ko namiji ya kamu da irin wannan sihiri din ya zama duk aikin da ɗaya cikin ma'aurata biyu yayi sai wannan ya ga munin aikin shara idan ya zo ya same ta tana share gidan sai ya zazzaje ta duk abin da ya samu ta ne ko karatun qur'ani ya samu ko sallah take sai ya ji haushinta to wannan alama ce ta cewa tana fama da irin wannan ainihin larura haka kuma kyamatar haɗuwa a wuri ɗaya ya zama gaba ɗaya ba ta son su zauna wuri ɗaya tana ganin shi sai ta tashi ta ba wurin ko yana ganin ta ya tashi ya bar gurin waɗannan a takaice alamomin da za a iya gane mace ta ainihin samu irin wannan sihiri kenan to wai ma yaya ne irin wannan asirin yake faruwa tukuna tare da cewa kamar yadda muka bayanin makon da ya gabata ba za mu bayyana hakikanin yadda ake waɗannan abubuwa ba saboda akwai masu raunin imani sai dai mu kawo wasu hanyoyi na isara yadda yake za ka fahimci abin da ake nufi duk sa'an da wani mugun mutum ya samu kiyayya a cikin zuciyar shi game da zaman da wance da wane suke na aure shi kenan sai sheka da gudu sai ya tafi wurin boka ko ya tafi wurin ɗan sihiri yana zuwa wurin wannan boka sai ainihin wannan boka ya nemi da cewa a bashi sunan uwar wannan ya da sunanta akwai sirrin da yasa ba sa tambayar sunan uba wani sirri ne wannan wanda ya sani alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wani sirri ne boka ba zai tambayi sunan uban wanda za a yi wa asiri ba dalili saboda wai ta iya yiwa ba uban shi ne na hakika ba in ba jinin shi ba ne an haɗa sunan da shi asirin ba zai kama ba amma uwarka dai uwarka ce tabbas ko da ubanka ba shi ne na gari ba to saboda haka sai a ɗauki sunan uwa sai a ainihin bayi sai a ɗauki sunan ya sai a bashi shikenan sai zo sai haɗa wannan sihiri sai nema a kawo gashin wannan mace ko a kawo ainihin zaninta ko takalminta ko ɗan kwalinta ko wani abu sai ainihin wannan sihiri a kai to yaya suke yi yadda suke shi ne sai a zo a ce da Allah wance ki ba mu alar riga ki za a irin irinta sai ki dinka minna ke ma kina da wata riga wadda ana son ma a kwafi kwafi right din. to daga haka shi sai a je sai a haɗa ainihin wannan asiri ba sai kankara wannan asiri ba tana sawa shikenan ya dai tabbata cewa wannan tufafi ta taba sa shi to shikenan ta taba sawa eh shikenan ana zuwa ainihin da guminta sai a zo sai a yi wannan asiri idan ba a samu damar samun wannan tufafi ba shikenan sai a zo a yi wannan asiri a cikin ruwa sai a je a zubar akan hanya tana ƙetarawa shikenan sai ta kamu da sihirin abu na farko da za ta fara bi shine ciwon kai ciwon kafa ciwon kirji ciwon baya munanan mafarkai shi kenan ta kamu da wannan asirin kenan to wani aljanin zai daɗe yana bin ainihin matar ko namijin da aka sa ya shiga jikin shi ya kasa saboda mai saboda yana kula da ainihin zikirori waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da su to sai ya daɗe yana nan yana harin shi yana nan yana bin shi a baya yana nan yana bin shi a baya sai ya shiga ɗayan halaye hudu sai ya tashi shine so da dama bahaushe sai an ɓata mutum rai sai ya ce wai an ɓatawa na rai ya hau bori ba bori ya hau ba yana da aljani ne da can ya kasa shiga shi amma yana shiga ɗayan waɗannan halaye guda hudu tsananin ɓacin rai sai firgici ko tsoro sai kuma ainihin sha'awa haka kuma gafala game da addinin Allah yana shiga ɗayan waɗannan halaye in asiri aka yi mishi sai ya samu shiga idan aljani ne ke neman ya shige shi sai ya shige shi to shine da an ɓata wa mutum rai daga lokacin ne sai a nemi yadda za a yi mun fahimci wannan da kyau ko ko kuma idan ba a samu damar a yi a watsar a hanya ya ketara ba sai a yi mishi abinci ya ci ko a mishi abin sha ya sha ko kuma ainihin a yi mishi a cikin turare ko a sanya mishi a cikin man shafawa duk sanda ya shafa shi kenan so ɗayan nan ya isar ko ya wanke shi kenan ya riga ya kama shi idan duk haka da ta ba sai a yi wannan asiri sai a je abin ne a gidansu galiban akan nemi asalin gidan da aka haife shi wannan yana faruwa ne da ƙwararren ɗan sihiri naka samu kwararren mai sihiri ba zai ce ka je ka binne asiri ko ina ba sai ce ka binciki gidan da aka haifi wannan mutumin ko da a wani gari ne sai a je a samu gidan da aka haife shi sai a je a haƙa sai a binne to yana da wahala a karya wannan asirin sai dai a karya shi ta hanyar karatun alkur'ani amma ya yan uwansu irin wannan asirin bai karyuwa a wurinsu Allah ya shiryar da mu to wannan takaitaccen bayani kenan dangane da ainihin abin da ya shafi shi sihiru tafriq sai kuma kashi na biyu shi kuma shine sihirul mahabba abinda ainihin bahaushe yake cewa wance ta shanya wani a malamai ta je ta mishi asiri ta shanye shi ita kadai yake so wannan ainihin laraba suna kiran shi da sihirul mahabba haka malaman aqida ke kiran shi amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira shi da attiwala a cikin hadisi wanda muka yi bayani a dazu hadisin da al-imamu ahmad da abu dauda da ibnu majah da hakim su suka ruwaito wannan hadisi kuma sahihi ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake innar ruqa والتمائم annabi شرك النبي صلى الله عليه وسلم يتي ta tawaida da ake irin ta jahiliya da kuma layu da kuma mace tewa miji asiri ko miji wa mace asiri wannan ma'aiki sallallahu alaihi ya ce, duk waɗannan abubuwa kafirci ne to waɗannan alamomi ne ake gane cewa mace ta ainihin wato yi wa mijinta asiri ya zama ita kaɗai yake so alamomin akwai akalla guda biyar zuwa shida alama ta farko za a ga ya ainihin wato saka wata irin soyayya a cikin zuciyar shi game da ita soyayyar da yake ta wuce ainihin iyaka Matuƙar soyayya wadda yake soyayya ta wuce iyaka baya iya haƙuri sai ya ganta sai ya yi magana da ita sannan hankalin shi ya kwanta sannan alama ta biyu shine yawan son jima'i da ita da safe yana son ya jima'i da ita da rana haka da daddare haka ya kosa kullum ya zama ainihin ya zo ɗakinta haka kuma ya zama baya iya haƙuri game da ita baya yadda ta wata tafiya wadda za ta iya kwana bakwai balle ta wata ɗaya ko makamantan haka yana ofis ya dawo ya ganta yana kasuwa ya dawo ya ganta haka makamantan al'amura irin waɗannan sai kuma ya zama duk tashin hankalin da ya shiga ciki yana ganin tafiya da ji hankalin shi ya kwanta sai kuma yi mata fa'a fa'a wadda yake ta wuce iyaka kawai ya rufe idan shi duk abin da ta ce sai ya yi irin wannan alamomi na daga cikin alamomin da suke nuna cewa ainihin mutum ya mutum ya kamu da irin wannan sihiri da matar shi ta mishi sai alama ta shi da ne ya zama yana da matukar kishi a kanta dan abu kaɗan yana da matukar sa ido a kanta da kishi yana matukar kishinta waɗannan su ne alamomin da ake gane mutum ya kamu da ainihin sihirul mahabba ma'ana matar shi ta yi mishi asiri dan ya zama yana santa to irin ainihin wannan sihiri galibi abin da yake kawo shi shine na farko mace ta ga cewa mijin nan nata soyayya da yake mata soyayyar tana ƙasa ko kuma ta ga cewa a yanzu yana ƙoƙarin ya yi aure wannan yakan ainihin sanya mace ainihin ke ƙoƙarin ta ce za ta ainihin yi wa mijinta irin wannan asirin ko kuma yawan rikici tsakaninsu ko kuma tana yawan kwaɗayin dukiyar shi tana son lallai lallai ta zauna da shi me yiwuwa ya riga ta mutuwa don ta gaje shi to irin wannan sai ta mishi asiri don ya zama karfi da yaji ya sauta kuma ya zauna da ita to amma to da dama akan samu kuma abin yakan juye ya zama akasin yadda ainihin ita matar take nufi wannan yana faruwa ne saboda jahilcin su bokayen da 'yan sihirin game da hakikanin yadda ainihin ake sihirin abin da nake nufi shine a nan soyayyan nan da take so ya zama ita kaɗai yake so to akan samu akasin haka wani lokacin wani ɗan sihirin idan bai kware ba in ta je mata asirin sai mata asiri akan ya mashi asiri akan ya ki dukkanin mata ya sota sai ya sababar da bai san uwashi bai san yashi bai san anwashi duk inda ya mace take gaba ɗaya baya son ta sai ita kaɗai yake so to wannan da sauki ma'ana da sauki gare ta wani abin ma akan samu wani lokacin sai ainihin ɗan sihirin saboda rashin kwarewar shi sai mata asiri ga mijin nata sai zama har ita ma sai ta waye gari ba ya santa to dama aka ce za ka gina ramin mugunta sai ka gina daidai ƙaurinka wata ta yi irin haka kamar da na faɗi makonni da suka gabata ta je aka yi mata asiri ɗin sai zama har ita ɗin kanta mijin baya ƙaunarta to ta dawo ta gaya wannan boka ya gyara wannan abu ya zama ita yana son ta sauran mata ne bai so sai ta samu ana jana'izar shi shikenan an kwari ɓaku Allah ya jira da mu a gana wakalla to wani lokacin kuma sai zama matar ta je sai ta yi mijin nata asiri kuma sai kamu da rashin lafiya akwai wadda ta yi wa mijinta irin haka sai da rashin lafiya har tsawon shekaru uku Allah ya kiyaye irin wannan ainihin ba daidai ba ne mata su rinka yi anan ne sai mu jawo hankalinsu da cewa da ki tsaya kina irin wannan sihirin gwamma ki ɗauki mataki na yin asihirul halal akwai wanda ya halatta wanne ne ya halatta ba sihiri ne na bokaye da 'yan tsubu ba a'a shi ne ado da kyakkyawan girki da iya magana duk sanda kika siffanci da waɗannan abubuwa guda uku yana da wahala a miki kishiya in ba dama can Allah ya kaddara shi kenan sai kin zauna da kishiya ki rinka fesa ado ita mace ba wai wani abu bane a an dai ba ta kawo ta yan makale makale ta yan shafe shafe ta sabunta ko tsohuwa ta sai ga ta fito ras amma duk yadda ta kai da kuruciyarta za ta zauna da zanin da take shiga kicin jiki na warin hammata komai babu kyau gaba daya nan, sai gaba ka sha'awar zaman gidan sai ki zo kina zargin mijinki cewa budurwar shi ta mishi asiri kuma ke kika mishi wannan kazanta ita ce asirin ke kike kore shi daga gidan ka zo ka kwanta kusa da mace eh, gado yana warin fitsari eh, hammata tana wari zani yana kaurin albasa eh, komai babu daɗi a gida yau sai ka zauna da a <laughs> ah, saboda Allah inna ma fa'irukum ala anfusikum ku kuke jawo kanku bala'i sai ku ce wai budurwa wai ta sai kina faɗa da 'yan mutane a waje wai budurwa shi ce ta mishi asiri kuma ke kika yi amma kin share ɗaki kin yi miya mai daɗi kin yi ado duk wannan karkata kallabi da kuke haka in zaki fita mijinki ya kamata wa ko a haƙƙo biki to amma wallahi azimi wani bai taɓa ganin matar shi ba da siffa mai kyau sai ranar da za ta fita biki ka kashe kuɗi naira dubu kaza ka siyo atamfa ka siyo takalmi ka siyo kaza sai ka samu tana takalmin da take sa a tsakar gida ta ɗinke bakin shi da fil ko tsumma saboda Allah kamar almajira ina wancan da ka siyo mai tsada yana can sai ran da za ta fita ran da fa za ta tafi anguwa to ran nan tun asuba za ta tashi bacci za ta tali dutsen kaushi za a goge kaushi yaran gida ma suna gani sai su gane zai ce ni ma sai na je ya san yau da canji saboda bai taba ganin haka ba shi ma sai ya je bai san da za a je ba amma tun da ya ga dutsen kaushi ya fito sabulu ya fito a tamfata an kai guga yau ya san akwai anguwa kenan sai ka ji ya ki tafiya makaranta ce sai ya je shi ma <laughs> to ku kuke jawa kanku ki rinka yin ado kina sanya turare kina sanya tufafi mai kyau sannan ya zama kina ainihin girki mai kyau kina gyara ɗakin ki, ga kuma kyakkyawar magana mawaƙi ya ya bunayya innal birra shay'un hayyinun wajibun taliqun wa lisanun hayyin yace ya dana ai hali na abu ne mai sauki sakin fuska ne da dadin magana kawai kuma mai Allah yake wa qulu lin nasi husna ki gaya wa mijinki kyakkyawar magana zai fita ki raka shi a da lafiya Allah ya sa albarka a nuna mana halal da sauransu kina wasa shi duk waɗannan abubuwa da kowa ga mazaje suna yi mata za su iya gyara a cikin gida fa duk sanda za fito ofis ta tare ka ta ce ka ji tsoron Allah ka nemo mana haram wallahi in kai ne zaka sa hannu a wata kwangila za a ci mutsu mutsu sai ana zuwa ta ce kai na fasa saboda ta kashe jikinka amma mata sun rufe ido a zo a kawo musu leda guda na nama leda guda na tumatiri duk su cinye ba su san ta inda abin ya fito ba mun fahimci wannan ko sa'an kuma mata musamman matanmu na kasashen nan na arewa ba su san yadda za su lallashi mazaje su samu abu ba iya da bala'i ba za ta baki abu ba kin ga tamfa kina so ana yayi ki ce wallahi bana ita za ta yi min ta tashin asuba in ba haka ba a gidan ubana zan yi sallah au sai ki mana ba dai kin gama azumi a gidan ba shikenan rana jadugo ki tafi kina tafiya shikenan sai je sai tafi wani wuri sai je samu abincin shi mai kyau sai zo ya fita harkar shi kuma sai kika yi asara kuma bayan sallah dole a dawo da ke babu a tamfa work babu ba komai kin yi asara kin yi wa kanki asara mun fahimci wannan da kyau ko to amma da a ce za ki gaya mijinki kalma mai daɗi a yi miki in kika ga yana da hali bai ba ran da ya tashi fita kasuwa ba komai ba duka ba zagi sai hawaye kawai sai ki zo kina hawaye wannan yau process ake koya mata na zaman aure sai ki zo kina hawaye <laughs> uwar gida lafiya sai ki shu share hawayen sai ki koma gida sai ka dawo ba zai tafi ba ko zai makara ofis zai dawo sai ya ji jawabi a gani sai ya ji jawabi zai dawo mun fahimci wannan ko ai yana zuwa to lafiya yau kike kuka sai ki shiru mata sai da yanga yan iya maganar laraba suka ce khairun nisa alghanj matar da tafi kowace sai kin dan yanga mace sai da yanga ba mai yawa ba fa yak kaɗan haka sai ba mai yawa ba yak kadan shikenan <laughs> mun fahimta ko lafiya uwar gida ba cewa ba ki ki ce zakat kawai sai ki ce zakat sai ki faɗi sunan abin zakat kawai sai ki a ah, ba ki kwantar da hankalinki da Allah a ran nan za ki ga an samo shi ko bashi zai je kiran nan kin ga an yi abin a cikin lumana to wannan ɗabi'ar tun a jahiliya suna da ita in imrul qais yana da wata budurwa wadda take wa'anar da shi ba ta kaunar shi tana wulakanta shi tana wa'anar da shi yace wa yawman ala zahril kafidi ta'azzarat alayya wa alat halfatan lam tahalluli a fatima mahlam ba'd ta dalle ba ta ce fa ba sai an fasara ba iskanci ne nashi kawai na jahiliya Allah ya kiyaye to nan kullum ya mata magana ta ki kula shi kullum ya mata wata ran saboda gwaninta fa ana cikin tafiya za su tafi anguwa ya makale shi ya bi su su yan mata ne sai suka ce suna jin yunwa saboda musu gwaninta sai kwantar da raƙuma shi yanka musu a ci Ya ce wa yau a kartu lil azara mafiyati fa ya ajaba min kuri hal mutahammalu fa zalla al azara nina bi lahmiha wa shahabin kahu dabid dimask al mufattali ce ka tuna wata rana da na kama raƙumata na yanka 'yan mata dan dai in yi bajinta Ya ce da suka ci suka koshi sai suka fara watsi da sauran naman sai ga an ɗauki ƙoro raƙuma ta an yi jifa da shi ce oh. duk wannan wahalar da yake musu amma ba ta kaunar shi ran da ta zo wurin shi tana da wata bukata tana zuwa sai ga tana hawaye to shi ma ai tsohon dan iska ne ya gane matsala, yau kin zo ki cutin ne shi yasa kike hawaye da ina lallashin ki kina sai ce wa ma zarafat aynaki illa li tabridi bi fahmayki fi ashab qalbi mufattal muqattal yace wallahi wannan hawaye yau cuta ta kika zo ki ki kashe ni to ashe kun ji sirrin da ake yi kun ji yadda ake asirin kenan magana mai daɗi da iya lallashin miji to amma kin bikin shi ya kawo ki shi yake sama da ke shar'an wa aqalan shari'a Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa shi yake sama da ke shi ne mai gida shi ke tsayuwa da al'amarin ki ce zaki bi shi da tsiya ana sakin ki kwana biyu gidanku zai dame ki fa saboda komai yana da iyaka zaman ku yana da iyaka lokacin da aka haife ki kika taso kika zama budurwa zaman gidan bai da daɗi yanzu zaman gidan miji kike bukata kina dawowa gida rayuwa ba za ta yi miki daɗi ba idan da da mijinki kaɗai kike faɗa yanzu za zaki da uwarki za yi da matan ubanki za yi da ƙannanki, ki yi da yara masu shigowa talla da kowa akuyar gidan ma sai kun yi faɗa da ita kina buwayan su sai a ce kin gama masifa gidan mijinki kuma ki dawo za zaki mana masifa kuma su suka zuga ki sai ki ji abin duniya ya haɗar miki Allah ya kiyaye sai da haka mata kun ji yadda ake yi ya ba ta maganin wani abu sai dai ta sababban maka ka shiga halin nadama amma wannan asiri da zaki je ki wa mijinki wai dan ya soki duk wannan kafirci ne Allah ya kiyaye biyu kenan na ainihin nau'in sihiri sai nau'i na uku shine sihirut takhyil sihirut takhyil shine bahaushe yake kira da fa'ido abin da yake ainihin ba haka ba sai a suranta wannan abu sai ya koma ya zama ainihin akasin yadda kuma yake shi ne ya faru a zamanin annabi Musa alaihi salatu wassalam da waɗannan 'yan sihiri mun kawo wannan bayani a makonnin da suka gabata igiyoyi ne su waɗannan 'yan sihirin zamanin fir'auna igiyoyi suka jefar kuma igiyoyin nan da ɗai ba macizai ba ne kuma ba su zama macizai ba amma sai idanun mutane sai ya rikide sai suke ganin waɗannan igiyoyi macizai ne amma ba macizai ba ne to shine bahaushe yake kira da fa'ido akwai irin wannan da za a yi sai a haɗa dutse da dutse sai ga suna karo dutse da dutse sai ga suna karo kuma ba karan suke ba kowa yana tsaye inda yake ne amma rufa ido aka yi maka sai ka ga kwai da kwai suna karo kuma ba karan suke ba kowa yana tsaye inda yake sai kaga an jefar da igiya sai kaga ta zama maciji tana nan a igiyar ta amma a idan ka ne aka ainihin yi wani tasawuri shine ainihin yake zama haka din da a ce za ka je ka same su ga irin su nan suna tare kwana a sabon gari da makamantan wurare da za ka je ka samu wuri irin wannan da suke irin wannan abubuwa da a ce za ka tsaya ka daga sautin ka kana ayatul kursi sai idan kowa ya bude ya ga cewa igiya ce ƙarya suke mun fahimci wannan ko su zo su tsaya a daga suna wallahi tallahi suna wannan rantsuwar banza sai ka zo a'udhu billahi samii'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim الله لا إله إلا هو الحي القيوم كآية الكرسي حزوا قرشنتا كي تمام يتاوى إذن قوى بوئي أغتي ومقريتان إن شاء الله تعالى وما ذلك على الله بعظيم ومن كنا to waɗanne hanyoyi ake gane mutum ya kamu da irin wannan ainihin asiri ɗin shi kuma akan gane mutum ya kamu da irin wannan asiri ne sai ya duk wani abu wanda yake gashi a tsaye sai gan shi yana motsi saboda haka an samu wani ma'aikaci da aka yi mishi irin wannan asiri ɗin yana zuwa ma'aikatar su kawai da ya ɗaga kai ya kalli benin haka sai ga zai rikito ya faɗo mishi sai koma da gudu kuma a tsaye yake daren daƙan? ko kaɗan bai nuna yi ba amma zai ga gashi ya taho sai ya taho da gudu dole ya bar ma'aikatar to haka kuma abin da yake babba ne sai ka rinka ganin shi karami abin da yake karami sai ka rinka ganin shi babba haka kuma mutum sai rinka ganin abubuwa ba yadda suke ba wani ya mutu sai a zo ana ta jayayya da kai ka ce sam bai mutu ba ai ta faɗa da kai akan cewa sam sam wannan bai mutu ba kuma kai a hakika kana ganin bai mutu ba kuma ya mutu din to waɗannan alamomi ne waɗanda ainihin suke nuna cewa mutum ya faru da ainihin irin wannan sihirin ta din babu mutumin da ba iya mishi irin wannan fa mun fahimci wannan ko akan yi wa ainihin mace suna zaune su uku ko su hudu wannan ainihin sun ware ta su bi kansu ya haɗe sai ta waccan da aka ware ta sai ce wa ɗaya asiri ɗayar tana kallon wannan sai ta rinka ganin ta kamar gata ta ɗauko ta wuka ko wani abu za ta buga mata ko kuma kawai sai ta rinka ganin ta haka wata kanta yana wani girgir girgir sai ta rinka cewa wancan me yasa naga kanki yana wani rawa ne ce ni lafiya ta lauta ce a kanki na rawa ai dole abota ta warware ko kai na rawa da kawa ai dole ka <laughs> to wannan kenan to sannan akwai kuma sihir junun shi kuma hauka akwai asirin da za a yi mutum shi kuma sai ya haukace wannan shi ma ya tabbata ainihin a cikin hadisi wanda al-imamu abu dawud ya rawaito shi hadisi sahihi ne wani sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallama mai suna kharijatu dan salt yace ya karbo wannan hadisi daga kawun shi yace lokacin da kawun shi ya je musulunta a wurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna ai koyi karatu to kun ga bambancin sahabbai kenan su idan suka ainihin musulunta sai mutum ya zauna ya koyi karatu ba zai zauna da jahilci ba to ya zauna ya kwanaki ya koyi addinin musulunci to da ya tashi tahowa gida ya taho kan hanya sai ya samu wasu mutanen ƙaure sun ɗaura wani mutum mahaukaci jikin ƙarfe sai suka same shi suka ce mun ji kaje ka musulunta ko ka taho da alherin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ka karanta mana dan wannan mara lafiya ya samu sauki yace sai ya kama shi ya ainihin rinka karanta mishi Fatiha kullum ya zo ya ainihin karanta mishi Fatiha sau uku da safe ya mishi sai da akan yi wa mutum ainihin ya haukace kuma Qur'ani yana maganin shi musamman suratul Fatiha to ya ake gane mutum ya faru da ya kamu da irin wannan asiri ne aka yi mishi na hauka tare da cewa akwai hauka ko wanda yake ya shafi ɗabi'a ne wanda ya taɓa kwakwalwa ko kuma wasu jijiyoyi na mutum sun murɗe wannan likitoci za su iya ainihin maganin shi insha Allah amma ya ake gane cewa wannan haukan da wani yake fama da shi aljani ne ya shige shi ko kuma asiri aka yi mishi aka turo mishi aljani da farko za a ainihin ga wannan mutum da yawan mantuwa yawan mantuwa mantuwa ta wuce misali da kuma sakarci sannan za a gan shi aini za a ga yana da shirme wajen magana wato yana maganganu marasa kan gado yana cikin wannan magana ya afka wannan yana cikin wannan ya afka wannan maganganun nashi ba su da tsari ba kan gado sannan sai wani lokacin a ga idanuwan shi kawai suna kikkiftawa haka cikin sauri wani lokaci a ga idanuwa sun kafe ma'ana sun tsaya wuri daya sannan kuma a ga ya kasa zama wuri daya yayi nan ya zauna yayi nan ya zauna yayi nan ya zauna sa'an nan ya zama bai damu da yadda jikin shi yake ba zai zauna da datti zai zauna yana wari gemin shi biya tari ya ci kurkuɗe haka gashin kanshi da makamantan abubuwa irin waɗannan sa'an nan kuma za a ga cewa zai iya zuwa yana ainihin kwana a cikin juji zai kuma iya tafiya bai san inda ya nufa ba gashi nan dai tafiya yake yi sannan zai iya haɗawa da duka da zage-zage to duk wannan yana nuna cewa wannan ya faru ya kamu da ainihin sihir na junun in an ga irin waɗannan alamomi ko kuma mafi yawanci sun tabbata sai a ɗauka cewa to asiri aka yi mishi ko kuma ainihin aljani ne ya shige shi ainihin inda za a karanta mashi alkur'ani ya samu sauƙi da izinin Allah Allah ya shiryar da mu sai kuma nau'i na biyar shine sihirul kumul shi kuma sihirul kumul shine asiri akan yi wa mutum sai ya zama ya fita hayyacin shi amma ba hauka zai kama na duka ko na zagi ko na shiga cikin juji da makamantan haka ba a'a zai iya zama cikin tsafta to amma alamomin da ake ganewa shine za a ga yana da son kadaici zai san kowa ya zauna tare da shi shi kaɗai yake so ya zauna duk inda ya zo ya samu taron jama'a zai wuce ba gurin ba zai zauna ba duk inda yake zaune jama'a suka zo suka taru zai tashi ba su guri yana da son kadai shi kadai sannan kuma sai a gan shi da wata irin kammala da kamewa haka sai a ga yana kame jikin shi haka ma'ana kamar bai san komai ko kowa ya kusance shi sannan za a gan shi yayi shiru baya magana sannan za a ga ya tsaya ya kafa wani wuri ido yana ta kallo yana ta kallo kamar yana wani tunani nan ku babu wani tunani da yake yi sa'an nan zai rinka fama da matsanancin ciwon kai sannan kuma za a gan shi ainihin wato cewa a hali na rashin son magana da hali na rashin son kazar-kazar da kuma hali na rashin son jin surutu hatta surutai na wasu wurare in suna zuwa kunnen shi sai tashi ya matsa ya je koma wuri ɗaya zaman shi to irin waɗannan in suka kamu ga mutum sai ya ce ya kamu ga ainihin sihirin kumul baya duka baya zagi to sai dai wani lokacin sai kawai ana zaune sai a ganshi ya kyalkyale da dariya haka wani lokacin sai aga yana ta surutu wani lokacin sai aga ga bakin shi yana motsi yana magana amma kuma ba a jin abin da yake faɗi to ya kamu da ainihin irin wannan a asiri kenan wanda ake kiran shi sihirul khumul sai a nemi ainihin mai magani na musulunci sai ya mishi magani da izinin Allah sai na shida shine sihirul hawati shi kuma sihirul hawati shine asiri za a yi wa mutum gaba ɗaya sai ainihin rayuwar shi ta rikice a halin ido biyu ne ko a halin bacci sai ya ga yan a halin bacci ne sai ga yana yin mafarkai waɗanda suke masu ban tsoro idan yana kwance ka zo kana kallon shi wani lokacin za ga yana firgita shi kaɗai. sannan a cikin bacci zai rinka jin ainihin ana kiran shi zai rinka jin kira ana kiran shi a cikin bacci wani lokacin ma idan shi biyu zai rinka jin ana magana da shi ko kuma ana kiran shi kuma ya waiga amma ba ganin ainihin abin da yake kiran shi ɗin. to anan ne zan yi wata magana wanda yake mai yiwuwa wasu mutane za su yi mamakin ta a mutane waɗanda suke zuwa cin zuma su da dama irin wannan sihirul hawati sai kan kama su musamman idan sun je sun ci zumar da aljanu suke shan wannan zuma sun je sun ɗibo wannan zuma kuma wannan zuma aljanu suna zuwa suna ɗibarta to ƙarshe shine sai kaga wani mai zuwa cin zuma ɗin sai ga ya kamu da wata irin larura a ƙarshen rayuwar shi yana cikin tafiya sai ga yana ga haka kama ana kiran shi sai a ce wai harbin zuma ne ba harbin zuma bane amma yana fama da sihirul hawatif ne galiban irin wannan yakan faru ne ta hanyar yana zuwa yana ɗibo zumar da yake kuma aljanu suna ɗibo ta kuma ga mutanen mutanenmu hudda suke yi ba tare da ainihin zikirori ba duk sanda ka zo za ka yi al'amura kamar yadda za mu zo ne bayani ƙarshen muhabara insha Allah ka ambaci sunan Allah duk wani mugun abu da yake tare da wannan guri zai kawai baka guri insha Allah Allah ya shiryar da mu sannan kuma yana daga cikin alamomin da za a gane mutum ya kamu da sihirul hawatif sai a ga yana da yawan wasu wasi, yawan kokonto akan abubuwa sannan da kuma yawan kai kukan abokan shi da dangin shi kullum abin da bai kai ya kawo ba ya ce wane ya mishi kaza wane ya mishi kaza wane ya mishi kaza kuma in ya zo ya kawo maka tsara sai kaga wannan abin bai kai ma a kawo kukan shi ba sannan yana kwance zai rinka ganin kamar zai faɗo daga wani wuri mai tudu kuma a cikin bacci zai rinka ganin zaki ko damisa ko wata dabba mai ban tsoro tana biyo shi da gudu haka to in ya ga irin waɗannan abubuwa suna faruwa sai a ce ya kamu da sihirul hawatif kenan mai yiwa wani aljani ne ya shige shi yake firgita shi ko kuma asiri aka yi mishi yadda yake ainihin wani aljani zai zo yana firgita shi ido biyu ko kuma ainihin a cikin barci to in abin ya tsanani ma wani lokacin idon shi biyu zai rinka ganin haka kamar ana wulƙa mishi wani haske haka ko yanzu kamar wata wuka haka tana nufo shi za ta yanke shi duk wannan sai a ce na fama da sihirul hawatif sai ya kwanta bacci babu bera ɗakin shi babu jaba babu mage sai ya tashi sai ga an cije shi yana cikin bacci sai ga an yanke shi sai ya tashi jini kuma bai ga wanda ya yanke shi ba duk wannan alama ce ta sihir hawa ce idan aka kai wannan matsala da almu'aliji na bil qur'an za su maganinta insha Allah Allah ya shirya da mu na bakwai shine sihirul marab shi kuma sihirul marab yana faruwa ne ta hanyar ainihin wata gaba ta shanye ko makanta ta samu mutum ko kuma ainihin ah, kurmantaka ko kuma ya zama bakin shi yana da gargada lafiyar shi lau kawai sai a ji hau in ina lafiyar shi lau sai a ga ya zama kurma lafiyar shi lau sai a ga ya makance ko kuma ɓarin jiki ya shanye ko kuma dukkanin gaɓoɓin jiki su daina aiki waɗannan abubuwan duk da na lissafa suna iya faruwa ta hanyar samun wata tangarɗa a cikin kwakwalwa ko wata jijiya daga cikin jijiyoyi kuma suna iya faruwa ta hanyar ainihin wani aljani to wannan da muke magana muna magana ta hanyar wani aljani din ne to ya ake gane mutum ya kamu da sihirin mara shine a ga hannu ya shanye ya zama gaba ɗaya wannan hannu ba ya iya motsa shi ko kuma ya zama yana iya motsa shi amma a wani lokaci ko kuma ya zama zai iya motsa shi amma sai a ga yana ta wani buge-buge wuri ɗaya haka yana ɗaukan hannun yana bugawa ko kuma a ga kafa yana ta buga ta wuri ɗaya ko kuma musamman yara sai a ga yaro yana ta kaɗa kanshi haka yana ta kaɗa kanshi haka ko a ga kai ya ki tsayawa wuyan yaro ya ki tsayawa haka duk yadda zaka sai langaɗe ko yaro ya isa zama sai ya kasa zama ko yaro ya isa tafiya sai ya kasa tafiya ko kafafuwa su shanye ko hannaye su shanye ko kuma kamar yadda na faɗi a samu ainihin da na ahdul hawas ya zama kunne baya ji ko ido baya ji ko makamantan haka to waɗannan abubuwa sukan iya faruwa ta hanyar ainihin ɗabi'ar jikin mutum ya samu wata rashin lafiya sai ya tafi asibiti yana iya faruwa kuma ta hanyar ainihin aljanni wanda ya shige shi ko kuma aka yi sihiri aka saka shi Allah ya shiryar da mu yadda wannan al'amari yakan faru shi ne wani asiri ne za a yi mishi sai a turo mishi aljanni, sai aljanni ya shiga jikin bargon shi a jikin barko nan nan ne ma'aikatar ji take nan ne ma'aikatar magana take nan ne na ɗanɗano yake nan ne duk waɗannan al'amura suke sai a cewa wa aljanin ga abin da ake so ya mishi sai je ainihin danne ma'aikatar jin shi sai zama baya ji shi kenan sai zama kurma ko ya danne ma'aikatar ganin shi sai zama ga idanuwa lafiya lau ba abin da ya same su amma baya gani a je duk irin hoton da za a ɗauka a asibiti ba za a ga komai ba amma kuma baya gani aljanin yana nan ya taushe wannan wuri wanda shi ne yake sakin wannan ainihin wato a dama da ya samu gani da izinin Allah sai je danne a jikin bargon ko kuma ya danne mishi bangaren fasaha shi ɗalibi ne mai kokari kenan sai a tura mishi aljani sai zo sai danne wani bangare na bargon shi wanda yake ta hanyar wannan bangare fasahar shi ta kwakwalwa take zuwa sai a zo karatu ake ko lacca ake gaba ɗaya baya iya ɗauka ko kuma a bashi sai ya gama ɗauka ɗin baki ɗaya amma yana fita shi kenan ya manta duk abin da aka faɗi ko kuma duk a bashi ya fahimta ya iya ya riƙe sai ya zo ya tasa jarabawa a gaba gaba ɗaya sai ya manta komai gaba ɗaya ya faru wannan kamar makonni biyu da suka wuce nake baku labari cewa akwai irin wannan da ya faru wata ɗaliba a makarantar 'yan mata ta malumfashi ta ne wa wata yarinya seniority a shi wannan yarinya aljana ce aljanu suka rikida je su shiga cikin ɗalibai ana karatu da su kamar yadda suka rikida zama cikin mutane a zo ana kasuwanci da su ana mu'amala duk baki ɗaya in ba ya nufi da ka gane ba babu yadda za ka gane shi kenan sai ta je ta mai mata seniority ta jibga mata wanki ta bata wahala ta mata kaza ashe aljana ce shine ran nan sai ta zo ainihin ta firgita ta ta zo ta nemi su kwanta wuri daya ta tsiyadda abubuwa dai ta rinƙa mata wanda yake lallai in ta ki mata za ta yi mata laifi to ƙarshen al'amari shine ta zo ta samu dama shiga jikinta shine da muka zo mune mata karatu shine duk ta bayyana waɗannan abubuwa to kowa ya san wannan yarinya da matukar fasaha ta amma da ta zo jarabawa gaba ɗayan jarabawa ta ta faɗi gaba ɗaya ta samu F9 sai Hausa ne kawai ta samu pass shine ina tambayar ta abubuwan da ta mata shine daga ciki ta ce ta kayar da ita jarabawa ta ce sai da tabbata ta yi karatun ta fahimta ta ce tana zama a cikin exam hall din shikenan sai ta zare wannan fasaha shikenan sai ta ji ta kasa rubuta komai ta ce duk sanda ta zo za ta yi wata fefa sai ta sa mata haka shine duk ta faɗi waɗannan takardu sai hausa ta samu fas to duk aljani yakan yi irin wannan dan ya ga ya ainihin cutar da mutum to wannan shine ake kira ainihin sihirul marar shanyewar kafa ko shanyewar hannu ko rashin aikin waɗannan abubuwa da muka faɗi sai na takwas shine sihirin nazif wanda malaman fikihu suke kiran shi al jinin istihara ma'ana jini ya zarce wa mace ya ci gaba da zuwar mata ba irin yadda ainihin wato ta saba ganin shi ba to irin wannan yana faruwa ta hanyar tabi'a yana kuma iya faruwa ta hanyar ainihin wani aljani wanda ya shige ta ko kuma wani aljani wanda aka asiri aka hada ta da shi ta hanyar tabi'a din yakan faru a samu ainihin wato wata dameji a jikin wata abin nan wata gaba daga cikin gabobinta sai zama jinin ya ci gaba da zuwar mata wannan shine in an je wurin likitoci za su bada ainihin kwayar magani da makamantan sai a samu sauki to amma akwai wanda yake za a yi mata asiri ne sai ainihin a sa aljani ya zauna a cikin mahaifarta ya rinka tun kudo mata jini ba dare ba rana ba lokacin hailata ba ba kuma lokacin da ba lokacin hailata ba ko kuma daga haihuwa shi kenan jini ya ci gaba da zuwar mata wata matar za ta yi wata da watanni wata za ta ainihin shekara wata za ta shekara bakwai da makamantan haka to irin wannan al'amura din manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata kanwa matar shi ta zo ta nemi shi tambaya cewa jini yana zuwar mata jinin kuma ya wuce iyaka yanzu sai ta daina sallah kenan ashe sun san cewa jinin haila yana hana sallah to amma wannan ya wuce ka'idan na haila din shine sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace wannan ba jinin haila bane shedan ne yake zungurin wata jijiya sai ta ci gaba da zubar da jini to an samu mace jahila wadda bata san addini sosai ba sai ta dauka cewa ai dai mace in tana jinin haila kai ba in jini na zuba mata bata sallah to wata sai ta zauna wata da watanni bata ainihin yin sallah to wannan kuskure ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kawo mata mafita akan haka shi yasa mata sai su karka ikunan su ji da kyau mazaje ma su karka ikunan saboda abin zai iya faruwa ga yarka ko matarka ko wata wadda al'amarin ta yake a hannunka idan mace ta zo maka da matsala akan cewa jininta ya wuce mata kwanakin da ta saba tambaya ta farko da za ka yi mata ne, shin ya canza kala jinin haila dai baki ne aka san shi ma'ana yana da duhu yana da karni to wannan jini da ta ga ya wuce mata kwanakin haila ta misali tana haila kwana biyar ya canza kala sai ta ce eh sai ka ce to tun daga ranar da kika ga cewa jinin nan baki ya ɗauke wannan jajawur ya ci gaba da zuwa ko kuma wannan mai ruwan kadewa ya ci gaba da zuwa ko kuma wannan da yake zuwar miki kamar hoda ko kamar ruwan kasa ko makamantan haka to daga wannan rana yana nufin jinin ki ya dauke kenan na haila sai ki wankan haila ki ci gaba da ibada wannan jini da yake zubar miki ba haila ba ce ba zai hana ki ibada ba ko kaɗan in kika tashi sallah sai ki samu ainihin wani pant ki sa auduga da sauransu yadda ba zai rinka zuba a ki ba matakin da za a ɗauka kenan a addinance ta ci gaba da ibada idan ko ka tambaye ta cewa tana iya bambance jinin hailata da jinin wannan istihara da ya zo mata ta ce ba ta iya bambancewa to sai ka koma mataki na biyu duk waɗannan abubuwan sun zo a cikin hadisai sahihai daga annabi sallallahu alaihi wasallam mataki na biyu din shine sai ainihin ta ce da jinin hailata da jinin istihara ta baya canza duk iri ɗaya ne sai ka ce mata kwana nawa ne kike yin haila kafin wannan larura ta same ki sai ka bincike ta sai kaga ta iya rike kwanakin ta ta ce kwana biyar take yi sai ka ce to duk sanda wata ya kama ki rinka yin ainihin kwana biyar ba sallah ba azumi ran da rana ta biyar ta cika idan rana ta faɗi sai ki wanka na haila ki alwala ki sallar magariba daga sannan sai ki cigaba da ainihin sallar ki wannan jini da yake zubar miki ba wani abu bane wannan idan bata iya gane bambanci tsakanin jinin hailata da na istihabata ba kenan sai ka mata amfani da kwanakinta kafin wannan larura ta same ta idan kuma ta ce ba ta iya bambance jininta na haila da na istihaba kuma ta kasa ainihin rike kwanakinta da take yin ainihin haila ɗin. ko kuma tun daga sanda ta balaga kawai haka wannan jini ya ci gaba da zuwar mata har zuwa yau din nan bai dauke mata ba to ya za yi sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ce sai a bata umarni ta zauna kwana shida ko kwana bakwai daga farkon wata kenan rana ta shida ko rana ta bakwai sai ta ainihin yi wanka bayan sallar magariba don wuni da rana suna karewa ne lokacin da ainihin rana ta faɗi to wannan rana ta biyar ta cika kenan wannan dare da za a shiga daren rana ce mai zuwa ta gobe don haka ta cika sa kwananta shida ko kwana bakwai to shikenan sai ta wankan haila sai ta ci gaba da ibadarta waɗannan su ne matakan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo a nan zan jawo hankalin dangin mu yan malikiya akan cewa ku je ku yi karatu na sunna annabi sallallahu alaihi wasallama bai zo da shari'a wadda ta zo a cikin hadisi aka ce mace ta zauna kwanakin haila kwana goma sha biyar ba babu wannan a cikin sunna amma akwai a cikin littattafai na fiƙin malamai sun faɗi amma kuskure ne Allah ya gafarta musu amma daga annabi babu hujja a cikin hadisi akan wannan dukkanin su ijtihadi ne wannan yake kwana goma wannan yake kwana tara wannan yake sha uku wannan yake sha ɗaya wannan yake sha biyu wannan yake sha biyar duk baki ɗaya wannan sunan shi ijtihadi idan aka ce ga nassi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama shi shikenan idza qalat hazanu fasaddiquha tunda annabi ya faɗi sai a gaskata shi magana annabi ita ce magana dan haka mace a shar'ance in ba wadda zan zo in yi bayani ba ba ta wuce kwana bakwai kwanakin hailarta tana haila kwana uku jinin haila ya ci gaba da zuwar mata ta ga wannan kala bai canza ba sai ta bar shi zuwa bakwai ranar na bakwai ɗinnan shi kenan sai ta wanka ko ya ɗauke ko bai ɗauke ba wannan ainihin jini sunan shi na istihaba mun fahimci wannan da kyau ko to amma wadda ya zama tun daga sanda ta balaga tana budurwa ita ta ya zarce kwana bakwai to akan haka za a gina ta to ita wannan babu ƙari misali daga sanda ta balaga daga sanda ta balaga sai zama kwana goma ne ta fara yin ta tun farkon balagarta mun fahimta tun da ta balaga kwana goma ta fara to a haka za ta zauna ita ko da jini ya zo mata ya ki tsayawa ranar na goma ɗin nan ba za ta yi hukunci da wannan jini ba za ta ainihin yi wanka ta ci gaba da ibadata mun fahimci wannan to ta iya yiwa don na san wannan magana za ta haifar da maganganu ba saboda ta saba wa fiqhu amma babu laifi tunda bata saba wa annabi ba mun san ba mu laifi ba mun fahimci wannan da kyau ko ta iya yiwa a ce to kun ji kuma sun ce ma mata su rinka yin sallah suna da haila to mun saba jin irin wannan daga gare ku ba mu damu ba amma abin da muke cewa kuma din da kuka ce sha biyar din kuka yadda kun ce in sha biyar din ta wuce jinin bai tsaya ba ta ci gaba da sallah ita ma wannan jinin fa da za ta ci gaba da sallah da shi mu namu da dalili daga annabi Na ku babu dalili daga annabi sallallahu alaihi wasallam to saboda haka idan ita tunda ta balaga kwana goma take yi to ma dauka akan ta kenan mun fahimci wannan ko tunda ta balaga kwana goma take to ko ya karu gare ta haka za ta tsaya a kai. to ina magana akan cewa idan tana hailata kwana biyar misali jini ya zo mata sai ya ki ɗaukewa haka ce ta ƙara kwana uku wannan magana ma sai da aka yi mata wani kuskuren fahimta a ƙasar nan ta ƙara kwana uku sai a ce wani bai ɗauke ba ta sake ƙara kwana uku ta sake ƙara kwana uku ta sake wai matuƙar dai bata wuce sha biyar ba ba haka nan sun yake ba malikiyar ma baku fahimta ba abin da malikiya suka ce shine matar da take fama da haila sai hailata ta zo mata sai ta ki ɗaukewa to sai ta ƙara kwana uku akan waɗannan kwanaki na nata na al'ada tana ku haila kwana misali uku sai zo ki ɗauke mata sai ta ƙara uku shida kenan to amma sai suka ce ta ƙara kwana uku matuƙar ba ta wuce sha biyar ba tunda malikiya sun tafi akan cewa za a iya yin haila kwana sha biyar to idan kuwa hailata kwanaki goma sha biyar ne fa to ba za ta ƙara ba abin da suke nufi kenan da cewa matuƙar ba ta wuce kwana sha biyar ba ba wai ana nufin ke ta ƙarawa tana yin haila kwana uku ya ki tsaya ta ƙara kwana uku ta ƙara kwana uku ta ƙara kwana uku ta ƙara kwana uku abin ya zama bankaura kenan ba haka su ma fuka ha'un suke nufi ba ka je ka duba sharjin jidda suke kuma ka samu malaman da yake ƙwararru ne ba 'yan acaɓa ba cikin malikiya masu da'awar wai su suna kara malikiya ne kuma la ya arifuna min al-malikiya shay ba abin da suka sani cikin malikiya kuma duk malikancinmu da muke fa a nan ya jama'a mu sani da cewa malikanci ne fa na ɓari ɗaya malikiyar galibi da ake biya kasar nan malikiyar andalus ce akwai malikiyar iraq ta sha bamban da malikiyar andalus akwai malikiyar misra ta sha bamban da duk waɗannan akwai malikiya ta madina haka duk malaman suke menene misali akan wannan mai muktasar da mai risala da mai eh, akhbari dukkan su mutanen andalus ne mutanen maghrib ne malikiyar su ta sha bamban da malikiyar mai askari shi mutumin kasar iraki ne saboda haka matsaloli da dama zai zo zaka ga ya saba misali me ce in kai raka'a biyu a sallah azhar madadin zaka zauna kai tahiya sai ka manta sai ka miƙe tsaye yace in ka riga ka gama miƙe sai ka ci gaba ƙarshen sallar ka sai ka yi kabli saboda kayi ne kayi ragi abinda mai muktasar abinda mai akhbar yace kenan da sauran fuqaha amma mai askari sai ya ce in kai haka a'a mai ahalar ya ce idan kai haka sai ka ainihin kabli in kuma kaga cewa da ka miƙe din kaga cewa ai ba miƙe ya kamata ba sai ka dawo ka zauna to ƙarshen sallah ka sai kai ba adidan kai ƙari kenan wannan miƙewar da kai amma mai askari sai ya ce in har ka sake ka miƙe dole ka ci gaba in ka dawo ka zauna sallar ka ta ɓaci to a cikin malikiyar kenan da muke karanta na nan ƙasa akwai wannan akwai contradiction wannan ya ce kaza wannan ya ce in kai kuma abin ya ɓaci akwai abin da zai iya daidaita mu mu dawo kan abin da yake daidai in ba an dawo alkitabu wa sunna ba to Allah madaukakin sarki dai cewa wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk abin da kuka yi sabani ko menene Allah yake akwai hukuncin shi a wurin Allah to saboda haka ba a hana ka karanta littafin fiqh ba ba a hana ka dauki maganar malaman fiqh ba amma da shar'i idan ka ɗauki magana malaman fiqh kana aiki da ita Allah zai baka lada insha Allah ran da kaga wannan magana ga hadisi an samu to sai ka aje wannan magana ta malaman fiqh sai ka ɗauki hadisi sai ka aiki da shi ba za ka zaji malaman fiqh ba dan ka zaje su ka zama fasiki sai ka ce Allah ya ji kansu manzon Allah kuma sai ka ce sallallahu alaihi wa sallama magana ka za a ɗauka dan Allah an yi wa manzon Allah biyayya ko ba ai ba malaman fiqh an yi musu biyayya ko ba ai ba amma sai ka ce ni ilimi na bai kai in iya ɗaukar magana annabin aiki da ita ba ya aka yi ilimin ka iya wanda aka aiko shi duk ga duniya gaba ɗaya ba ka iya ka ɗauki magana shi ka aiki da ita ba sai wanda yake ba a aiko shi ga ko mutanen gidansu ba wannan matsalar da nake bayani ka je ka ɗauki littafin jami'u bayanin ilmi wa fadlihi na ibnu abdul barri annumari za ka ga cikakken bayani a ciki za ka ga inda imamu malik allah ya gafarta mishi yake cewa ya mukhtalifani yakunani sawaban jami'a aka tambayi imam malik cewa malamai biyu in sun yi sabani waɗannan maganganu duk za su zama daidai wanda na ga dama an ɗauka yace maganganu biyun suna karo da juna yake su zama daidai yace mal haqqu illa shay'un wahidun yace gaskiya kwaya ɗaya ce al haqqu la yata'addad gaskiya ba ta karkasuwa a ce in ka wannan yayi in ka wannan yayi a'a wannan ya ce haram wannan ya ce halal kuma a ce duk wanda ka ɗauka yayi ba daidai bane wannan magana tana nan sannan ka ɗauki littafin al fi usulul ahkam na Abu Muhammad ibn hazmin al-Zahiri sannan ka ɗauki littafin shekul Islam ibn Taymiyyah Raf'ul Malami anil a'immatil a'lam ibn Taymiyyah ya kawo misalai da dama dangane da al'amarin da ya shafi cewa ba a bin irin waɗannan malamai in sun saba da kuskure amma kuma ba jafa'i ake musu ba ba a zargin su addu'a ake musu a ce Allah ya gafarta musu na zo da wannan littafi a farko farkon muhabaran mu nan na nuna mana shi to saboda haka ashe in mun gane wannan da kyau sai ka gane da cewa babu wanda ya hana ka faka bi mazhaba kuma babu wanda ya ce maka malaman mazhabobi batattu ne ko malaman fiqh amma muna baka shawara ka je ka nemi littafin Shehu Usman Dan Fodiyo mai suna Hidayatul Tullab Shehu Dan Fodiyo ya ce idan aka ce annabi ya ce ya ce to wannan ba a kiranta mazhaba kowa sai a ce shari'a ya ce wajibi ne duk wanda yake musulmi aka kiraye shi ya bi an fahimci wannan da kyau ko kuma sahabbai ma idan suka ga wani ijtihadi na wani sahabi kamar sayyidina Umar daga baya in suka zo suka samu ijtihadin da ya fi shi zama daidai sai su watsar da wancan na farko sai su dauki wannan to musamman ko in hadisi suka gani dama tuni za su aje wancan magana su dauki hadisi, zan buga misali akan wannan mas'ala guda biyu sai mu wuce misali na farko shine sayyidina Umar ya hukunta cewa yatsu waɗannan diyarsu daban-daban take da wannan yatsa da wannan yatsa an cire maka wannan diyar shi daban wannan daban wannan daban gwargwadon girman shi gwargwadon amfanin shi haka na Umar ya bayar da ainihin fatawa bayan na Umar Allah ya ɗauki ran shi sahabbai suka samu ainihin hadisi wanda ya zo sahihi aka same shi a zamanin Muawiya wani sahabi ya ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna wannan karamin yatsa da wannan babban yatsa ya ce hazihi wa hazihi sawa da wannan da wannan daidai wadai da suke gaba daya saboda haka idan an cire wannan in za a biya raƙumi goma ne wannan ma raƙumi goma wannan ma goma wannan ma goma wannan ma goma in an cire nan kan yadda za a biya goma a duka haka za a biya haka hukunci ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam to amma na umar sai yayi hukunci akasin haka ya nuna da bambanci tsakanin gaba da gaba tsakanin yatsa da yatsa to manzo Allah ya nuna babu bambanci sai ka ce na umar radiyallahu anka wa arbaka wa rasul sallallahu alaihi wa sallama sai a dau magana manzon Allah sai a ga ta sayyidina Umar ba za zagin sayyidina Umar za a yi ba idan ka ce dan ne ba za a ɗau magana sayyidina Umar ba babban sahabi manzon Allah yake alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin sai a ce ka faɗi hujjatun alaika ai da farko manzon Allah cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin sai bai fara cewa ku bi sunnata sannan kuma ku bi sunnan halifofi shiryayyu kar ka manta da cewa halifofi shiryayyu ba wata sunna suke da ita fa sabanin sunnan annabi ba a'a ijtihadin su da suka yi suka fitar da wasu hukunce hukunce a musulunci ba su saba wa ka'idojin qur'ani da hadisi ba manzon Allah yake maka ishara ka dauki waɗannan shine alheri ba ka dauki fahimtar ka ba ko ta wani malami amma ba wai sahabi ya kawo ijtihadi da kuskure ya saba hukuncin annabi sai ka dauka ba fa ku duba wancan littafi da na faɗi al-ihkam an fi usul al-ahkam na ibnu hazm ibnu hazm ya kawo cikin sahabban annabi akwai waɗanda suke ganin fa sayar da giya babu komai suke ganin sayar da giya babu komai daga cikin su akwai Khalid bin Walid yana ganin sayar da giya babu komai amma nan kowa ya san hadisi ai da annabi ya nuna cewa sayar da giya da dakwanta da kaza kaza duk baki ɗaya daidai wa daida ne haramun ne ko to Khalid yana can wurin yaƙi manzon Allah ya faɗa hadisi bai sani mun fahimci wannan da kyau to yanzu sai ka ce tunda sahabi ne ya faɗa ni ya zan iya saba wa sahabi ka saba wa sahabi kana jin nauyi baka jin nauyin ka saba manzon Allah da ya nuna maka waye sahabin ya akai ma ya zama sahabi inda ba manzon Allah mun fahimci wannan da kyau ko akwai sahabin annabi Abu Darda shi ma abu darda yana ganin dan kana azumi ka ɗiba abin da yake alewa ko riɗi ko minti ka sha babu komai amma kana azumi ka sha wannan yaya kana azumi ka afa riɗi ko ka tsotsi alewa yaya azumin ka ya kare ko amma abu talha al-ansari yana ganin cewa azumin ka bai kare ba ba sahabi bane sai a ce yayi kuskure to a ƙarƙashin waɗannan irin abubuwa aka gane cewa hadisin nan da ake kafa hujja da cewa ikhtilafu ummati rahma sabanin al'umma rahama ne ko ashabi kan nujumi malika tadaitum qadir tadaitum wai sahabbai na kamar taurari take wanda duk kuka bi kun waye faɗi wannan duk waɗannan tatsuniya ne fa ta iya yiwa kai dama Allah ya ji kamar Hassan Idris gashi tun bai mutu ba ina sauraron wani kasar nashi yana bayani yace mutane ba su karatu ilimi na musalal hadith ba sai matasa suka zo suka yi ta karatu sai malami babba ya tashi da rawani da kandiri a masallaci yana wa'azi sai jawo hadisi sai matasa sai ce ai wannan tatsuniya ce sai ji ashe shekara 60 da suka wuce shi tatsuniya ce akan shi amma hadisi yake ta cewa to wasu abubuwan tatsuniyoyi ne ga nan birjik in ka je kai karatu na ilimi na musalal hadis wannan masifa da kake yi zaka daina ta wallahi kai ma kana fama da sihir ne sihirul jahali kai sunan naka a to ba jahilci ba abin da baka sani ba an ce hadisi bai inganta ba wai zai ka ce a'a tunda dai ba a zamanin annabi aka ce bai inganta ba kaje yanzu dan Allah in ba dan kasar mu an ci amana ilimi ba ya kamata wannan ya karantar da matar shi ka bai halatta ka karantar ba kana wannan matsayin sai ka zauna ka bauta Allah da iya gwargwadon fiqhun ka in ka mutu ka je can ku karata balle ka miƙe cikin jama'a zaka tashi baka wai hadisi wace mutum ya ce to ai shi bai ga raunin ba to ya zaka ka gani akwai wakara a cikin ainihin idanka akwai giba akwai wata yana a idanka ba za ka iya gani ba duk abin da ba aikinka ba ba ka iya ganin illar shi imamu malik in aka jawo mashi hadisi yana kashin gida zai gane hadisin ya inganta ko bai inganta ba dalili ya yi karatu kai ka zauna baka karanta komai cikin ilimi na musalal hadis ba kuma ilimi na musalal hadis shine ilimin da ya fi kowanne falala da daraja domin ko qur'ani ba a iya tabbatar da shi ba sai ta hanyar ilimi na musalal sai an samu riwaya mutawatira sai an samu kaza sai an samu kaza sai an samu kaza saboda haka zaka samu duk waɗannan alarammomi da suka ruwaito alqur'ani qurra din nan gaba ɗayan ba malaman hadisi ne to ilimi na musalal hadis kuma ya fi komai faɗi ya fi kuma komai wahala shi yasa ka zauna ba karatu ba ka riƙe hadisin ka shekara sittin kana ta cin abinci da shi ashabi kan nujumi manika ta daitun qadihi ta daitun yan tsofaffi suna ta girgiza kai ikhtilafu ummati lakum rahama yan tsofaffi suna ta girgiza kai la salata li jaril masjidi illa fil masjidi yan tsofaffi suna ta girgiza kai eh, yawma sawmikum yawma naharikum ran azumin ku ran layyakku duk waɗannan baki ɗaya hayaniya ne wallahi in kai karatu zaka iya ganewa amma in ka zauna ba kai karatu ba ka ce wai kai baka ga me ya bai inganta ba a cikin kiwa za ka yi ka gani baka nike za ka je wurin shi sai a ciro karfe a jikin mashin ɗinka yana kyalli sai a ce wannan karfe ya mutu sai ya jawo wani tsoho a akwati duk jikin shi ne duniya ta gama da shi sai kuma ya ce wai shine mai lafiya kuma ana sa sai ka ji abin ya tashi da a ce da ido ake ganewa idan ka ya nuna maka wannan sabo ne yana kyalli a to ya aka yi sabo ya mutu akwai wani karfe jikin keken ɗinki yana kara mutuwa yana kara kyau faleti wanda ake cewa koshiya yana ƙara mutuwa yana ƙara kyalli yana ƙara mutuwa yana ƙara kyalli haka yake da za a ciro shi a saka shi a leda haka ce sabo ne in kai baka sani ba amma tela yana zuwa in ya gani sai ce wannan ya mutu to amma kai da ka ga mutuwar ba mun fahimci wannan da kyau ko to haka ilimi na musalal hadis kamar waɗanda ba su karatun larabci ba ne ƙala muhammadan in ka ce a ba daidai ba ne sai ce a to me bambancin ƙala muhammadin da ƙala muhammadan da bambanci mana a dawo harshen ka yi maka irin wannan damejin ka yadda gida a ce mishi gidu na zo gidin Muhammad za ka yadda ka ce a sai an ce gida wanda ba ba haushe ba idan ya buɗe baki ya ce dan ladi sai kai mai dariya wai bai ce dan ba amma kai kake wa larabawa wannan damejin kuma an ce ba haka ba kace baka ga illar ba to haka ilimi na mustalal hadith dole sai mutane sun tashi sun kware akan shi in ba haka ba za a iya tace waɗannan abubuwan ba za ku zo kuna ta gaya mutane hadisai na ƙarya matasa kuma suna nan suna karatu kuma bayan kayi ilimi na musalal hadis sai ka mallaki hadisai sai ka mallaki littafai na hadisai sai ka mallaki kutubu sitta ba sitta sihahi ba fa sitta sihahi ma da ake cewa kalmar jahilai ce sitta sihahi jahilai ne ke faɗin ta malaman hadisi in suka ji ka ce sitta sihahi sai su rufa wasu ka buga kutubu sitta ake cewa sai ka mallaki sahihul bukhari sahihul muslim a sunan abi dauda sunan sa'an nan ka mallaki an-nasa'i ibnu maja muwatta masanid gaba daya ana buƙatar ka mallake su musnad na imamu ahmad musnad na abdu ibn na abu ya'la musnad na humaydi duk waɗannan tafai ka mallake su yadda yake da kata zaka binciko hadisi da isnadin shi gargar sai ka ji imam malik ya ce haddathani fulano haddathani fulano kana kallo ka ce wannan ya inganta ko wannan bai inganta ba sannan sai ka mallaki kutubur rijal akwai alkamil fi rijal mujalladi goma sha bakwai aka buga shi na gani ibn abdulwahid al-maqdisi mazajen da suka ruwaito waɗannan duk waɗannan mazaje da kake jin ana haddasanawa na haddasanawa ne cikin waɗannan tafai guda shida bukhari muslim abu dauda tirmidhi nasa'i ibn majah guda shida duk baki ɗaya akwai tarihin su a ciki mutanen kirki ne ko yan banza ina aka haife su ina suka mutu kabarin su na ina a yanzu duk an bayyana sannan akwai tafai da aka ware akan mutane waɗanda suke masu rauni da waɗanda aka daina karɓar hadisi wurin su abdu afa wal matruki imam al-bukhari yayi imam an-nasa'i yayi imam ad-darqutni yayi akwai littafi kuma wanda an ware shi kuma masu rauni kawai ake magana akan shi sai waɗanda aka tuhuma da cewa suna da rauni bai halatta a karɓi riwaya wurin su ba amma malamai sun gano daga ƙarshe ya halatta shine al-kamil fi rijal na ibnu adiyyan al-jarjani da mizan al-i'tidal fi naqd rijal da al-imam zahabi da makamantan waɗannan littattafan sannan akwai littattafan da ke cuɗa mutanen kirki da mutanen banza shine al wa ta'dil na abdurrahman bin abi hatim al-jarjani ar-razi mun fahimci wannan ko duk sai ka je ka karatu ka mallaki irin waɗannan abubuwa idan ba haka ba za ka zauna a cikin rayuwarka da sunan malanta kana jawo hadisan ƙarya kana bautar da mutane Allah da abin da yake ƙarya ranar alkiyama ka je Allah ya tsaye maka da hujja mai ƙarfi ba ka da yadda za ka yi shi yasa ba dole ne sai kai malanta ban ka san baka cancanta baka zauna mana mun fahimci wannan ko a to in ba tsiwa irin wannan ba yaushe za a akwai wani wanda ya zo guri na wata shekara yau shekara uku kenan ya ce tun da yake bai taɓa koyan ilimi na musallar hadis ba amma yana son da in ware mai lokaci in koya mai ilimin musallar hadis na ce gaskiya babu lokaci sai dai akwai aji da muka ware ana koyar da jama'a ka zo ka shiga mana ake ba shi kenan ba kafi su ne akwai wanda ya fi ka malanta a izala in malanta izala kake fama da ita tunda aka fara izala da su ma aka fara su ne ma suka kafa ta don ya ce mun lokacin duk sabon gari lokacin zaman ba dan izala sai shi kwaya daya sai ka nan wurin su malam Ahmad Jalle su marigayi Allah ya ji kanshi yace zai ta wurin shi su yi taro to amma yana nan a zauna ajin ana koya mishi nace kai ma ka shiga mana a'a shi so yake a ware mishi nashi na musamman ya waye gari shi malami ne ba a san da ya karatu ba a ah, to ba haka ba dan me zaka ji kunya ka zauna a koya maka imam malik ba zama ya aka koya mishi ba a shi kanshi annabi ma duk a wuce ko ina a tafi wurin annabi annabi ba zama ya aka koya mishi ba mun fahimci wannan da kyau ko to sai aka samu matsala sai ce a'a wai wannan yanzu shi ne yake zuwa ya ɗauki littattafan a Sheikh Muhammad Nasir Din Al-Albani Al-Allamatul Muhaqqiq Qawiyul Hujja shadidul Muharaba, wai shi zai ɗauki littafan shi wai ce wa albani na ƙaji wanda duk maitar da kake fama da ita a duniya an samu mayan mayu akan irin wannan maitar ya buga ya kyale shi wallahi mun fahimci wannan ko kuna ga ya taɓa dukkan littattafan da suke sune ummuhat a cikin musulunci amma kowa ya yi shiru sai kai kana nan zaune wanda kai yana jan kasa zaka ce zaka wa albani na kadi kuma da ake ce muku wai kada ku karanta littafan ibn Taymiyyah da littafan albani dan me ku karanta mana ku ga abin da ke ciki bishara akan haka akwai fassara littafin sifatus salati ta fito na Hausa wanda aka fassara ka je ka siya ka ga abin da ke ciki mana ka je ka ga akwai littafi wanda tsakaninka da Allah zai kawo maka magana kai tsaye ka maka dalili kamar wannan kuma ya gaya maka littafi juz'i kaza shafi na kaza taba'a ta kaza wanda malamin kaza yi ka ɗauki littafin shi ahkamul jana'iz wa bid'a muna nan muna karanta shi duran asabar lahadi litinin talata kwanaki hudu muke karanta shi a mako tsakanin magariba da isha ka je ka ɗauki wannan littafi nashi ka gani sai ya ce maka yana daga cikin sunna idan ka zo sanar da mutane cewa wane ya rasu za a yi mai sallar gawa bayan ka sanar da su sai ka ce ku ce Allah ya ji kanshi in suka ce Allah ya ji kanshi sai ka tafi sai ka ba su wuri haka ake sanar da gawa haka muke a ƙasar sanar da mutuwa to sai Sheikh Nasir bin Al-Albani ya kawo haka yace dalili na akan haka shine ran da ainihin aka je aka kashe kwamandojin yakin Annabi sallallahu alaihi wasallama su uku da ya zauna yana bada labari sai ce wane ya rasu ku ce Allah ya ji kanshi sai ce Allah ya ji kanshi yace dalilin shi kenan akan haka duk magana da ya kawo sai daure ta da hujja sai ce duba littafi kaza juz'i na kaza shafi na kaza yau din nan zamu ci gaba da karatun littafin zamu kasad na 20 to ku karanta mana kuma ina kuka je kuka karatun littafin ilimi na musalal hadith mutumin da yau shekarar shi saba'in yana karatun ilimi na mutsalil hadis shekara saba'in ya ce tun yana shekara goma sha uku ya fara yin karatun ilimi na mutsalil hadis yau shekara shi tamanin da uku a duniya za ka gwada kanka da shi shekara shi tamanin da uku a duniya ya ce tun yana ɗan shekara goma sha uku ya fara koyon ilimi na mutsalil hadis sanda ya cikasa shekaru ashirin sai ya ɗauko takharijin da alhafizul iraqiyya wa littafin ihya ulumuddin ya ainihin yi tartibin shi tun yana shekara ashirin ya fara rubutun littafi ma'ana shekarar shi sittin da nawa kenan shekarar shi sittin da uku yana rubutun littafi kai da ko jarida baka taba yin jawabi a ciki ba za ka ce za ka mishi kadi ko jarida baka taba jawabi ba an ga mutane sun yarda da jawabin ka ko kuwa ya dauki sahihul bukhari yayi muktasar na sahihul bukhari ya ainihin wasu zuwa suna cewa wai ya ware hadisai ne masu rauni cikin sahih bukhari ba ku san tafan albani ba ku je ku karatu ba hadisai masu rauni ya ware ba mukarrarat na sahih bukhari akwai hadisai da bukhari yakan yawan maimaitawa sai a shekh nasir bin albani sai hada su wuri daya sai kawo su cikakkiyar riwaya sahihi muslim ya dauki ainihin sahihi muslim ya ainihin yi ta'aliki da tahqiqin shi muktasar din shi wanda al-hafiz al-munzir yayi sannan abu dauda da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah ya dauka ya ware ba ivan hadisan an bubbuga sahihan a cikin mujalladai biyu sahih sunan abi dauda sahih sunan tirmidhi sahih sunan nasa'i sahih sunan ibn majah sai kuma juz'i dai dai dai dai ضعيف سنن ابي داود ضعيف سنن الترمذي ضعيف سنن النسائي ضعيف سنن ابن ماجه موطا يا ايكي اكنتا مساني مدونه الكبرى دي يا rubuta suna nan a aje wasu ma a fara buga su ba tukun wanda ya irin waɗannan ayyukan shine wai zaka miƙe waka ce zaka mishi naƙadi to me ka karanta a tsayama ana kula kama ba kai da kanka lisanul qal ɗinka da lisanul hal ka buɗe bakinka ka ce baka taɓa karatun ilimi na musalal hadis ba shekara uku da suka wuce a kaddara koda daga lokacin ka fara ka isa kai karatun da za ka yi wa irin wannan naƙadi wanda shi shekara shi saba'in yana yin a wannan karatu kuma a laraga mai amsil haƙidin ko ka ko ka sayo ka buɗe littafi kana karatu sai ka ji an ce wal hadisu sahihun sahahul albani ko ba ka so sai ka ji an faɗa sai dai ka mutu sai ka ga ce wannan hadisi sahihi ne har ma albani ya saha hashin aka faɗa haka shikenan sai fatiha sai addu'a a tashi an yi hatima kenan mun fahimci wannan da kyau shi yasa kina da nake wa matasa ko kaji wani ya miƙe yana surutu irin wannan karabu da shi bai yi karatu bane kuma me ake nufi kun ce a zo a yi karatu matasa sun tashi suna karatu kuma kun tashi kuna faɗa da matasa ma'ana a zo duk sanda kace a zo a yi karatu ya kamata kai ma ka ci gaba da yin karatun to munasaba da ta kawo wannan shine bayani da nake akan annabi annabi ma'ana jini da yake wucewa ya mace na faɗi yadda za a yi ko to sa'an nan mai ciki kuma da ta haihu ita kuma in ta haihu ka'ida da annabi ya kawo yace jinin jinin haihuwa bai wuce kwana arba'in haka yazo a cikin hadisai sahihai duk waɗannan hadisai suna nan cikin Abu Dauda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah sahihan hadisai ne ka je kuma ka ɗauki littafin fiqh sunna mujalladi na farko zai za ga cikakken bayani da littafin subul salam da littafin nailul awqar da littafin fatihul bari da umdatul qari duk za ka samu bayanai akan waɗannan al'amura da muka bayyana mun fahimci wannan da kyau ko matarka idan ta haihu jini yana zubar mata to ba za ta wuce kwana arba'in ba daga haihuwar in jinin nan ya wuce kwana arba'in ya zama istihaba za mu zo mu faɗi yadda za a yi da shi insha Allah saboda haka idan irin wannan al'amari ya faru mace ta haihu jini ya zo mata ya yi kwana bakwai ya ɗauke bayan wasu kwanaki ya sake zuwar mata ya sake ɗaukewa sai a kirga daga ranar haihuwar ta za a kirga zuwa yau yau kwananta arba'in kenan shi kenan wannan ainihin wato jini ya riga ainihin lokacin shi ya ƙare abin da zai biyo bayan kwana arba'in din nan to jinin istihaba ne ba jini ne na haihuwa ba ba na nifasi ba ba za a ce waɗannan kwanaki da take ƙetarewa ban da su ba za a yi lissafi da su ba duk in ka je kai bincike kai karatu akan matsaloli ko waɗanne ilimi za a samu jara kai. kuma mutum ya zo yana cewa mu ilimin bai kai nan ba kasala ce fa kwanciya kai kai ta bacci fa min almahadi ila lahadi da a ce ka tashi kana karatu za ga cewa abubuwa da dama ka samu jara akan su kai kanka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko misali na biyu kar ku manta na ce misali biyu zan buga dangane da sayyidina Umar na kawo misalin biya misali na biyu shine a zamanin said-na umar na umar ya nutse ya ce daga yau duk matar da ta yi aure alhali tana cikin ijja, za a kwace wannan sadaki a kai da kilmali kuma za a raba su babu aure tsakaninsu har abada ana nan sai haka ta faru wata mace tana cikin idda sai wani ya da aure ya ne ta da aure aka yi aure a idda aka je aka ci gaba da zama sai aka gano su sai aka kawo su gaban Umar Umar ya kwace sadakin ya mayar baitul mali ya ce aure kuma tsakanin wannan mutum da wannan mace har abada babu shi sayyidina Ali yana gida bayan kwanaki biyu ko uku labari ya yadu ai ga hukuncin da sayyidina Umar ya sa sai sayyidina aliyu ya zo ya gyara wa na umar wannan matsala in ya kai sadaki bai tilmali Tun da aka sadu da ita ta ci sadakin ta don haka a kawo mata sadakin ta ce aure kuma za a iya gyarawa aure bai haramta tsakanin su ba har abada dama tana cikin jini na biyu ne misali aka yi wannan aure ko to yanzu sai a ce wannan miji ya rabu da ita dan faski za a bata auren za a dama auren bai yiwu ba ba wai saki ba ya rabu da ita ta je ta cikasa waccan idda ta wancan tsohon miji shine sai ke jini biyu kenan tunda daga jini na biyu ne aka lalata shirin sai ta jini biyu ta ƙara sa wancan miji wancan idda ta shi kenan wannan kuma nata tunda abu ya faru da kuskure ne shi kuma sai ta istibra'i sai ta jini ɗaya in ta jini ɗaya sai a zo a sa sabon sadaki a kuma ɗaura aure sai na ali ya ce aure ya yi har abada sayyidina umar da ya ji daɗin wannan fatawa sai ce la abqani allah bi ardin lasta biha ya abul hasan yace kada allah ya zaunar da ni garin da baka a ciki ya kai baban hasan sayyidina umar ya gyara wannan fatawa to kada ku manta madina cibiyar ilimi ce madina cibiyar kasuwanci ce ran da sayyidina umar ya zo ya shelar wannan magana ran nan wani ya iso garin wani kuma ran nan ya bar garin wannan fatawa shine sai ta taho mana nan yammacin duniya haka wannan fatawa ita taho taho mana nan sai a ce ya aure ya aure ta idda har abada babu aure to wani tunanin irin wannan fatawa sai su kangare sai su ce bari ma su gaba da zama haka a'a kun ji yadda za a gyara sai na Umar da ya wannan hukunci ya gyara imamu malik ya ruwaito wannan magana tana nan a cikin motsa. al-imamu al-baihaqi ya ruwaito ta a cikin ainihin as-sunan al-kubra haka kuma wannan magana tana nan a cikin ahkamul qur'an na ibn al-arabi tana nan a na abubakar al-jassas